وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا حقيقه sun kusa su fitar da kai daga garin makka saboda matsa maka da suka yi da adawar da suke maka sai dai Allah bai ba su damar fitar da kai ba har kai hijira daga garin da umarnin ubangijinka kuma da sun fitar da kai da ba za su zauna a garin ba bayan fitar da kai face sai ɗan lokaci kaɗan.